فلما أتاها نودي ya musa. yayin da ya isa wurin wutar sai Allah tsarki ya tabbata a gare shi ya kira shi ya ce